To dandali yau bakoncin wa ya samu? Bakoncin Hauwa da Kiyawa. To malama Hauwa, ga nan sallah ta zo, sana'ar me ake aka yi a wannan sallar? Wannan sallar sana'ar cupcakes aka yi, wato 'yan ƙananan cakes ɗin da ake yi masu ban sha'awa. Eh. Idan kuka gan sama, dole yawon ku ya tsinke. <laughs> To um, dama ana sana'ar ne ko kuma sa aka zaɓi cupcake? dama dai ina da niyyar farawa amma sai naga wannan sallar ce ta dace a fara yin sana'ar don ya zama mabuɗin komai <laughs> mabuɗi a da an kammala azumi mutane su fara da kwaɗayi kenan eh sosai man kuwa saboda kowa ya sha an yi azumi an sha ibada ba a ce an sha yunwa ba amma an sha ibada so waɗannan abubuwan at least zai ɗan tayar da <laughs> jinin mutum a jika <laughs> o oh, ya ƙara jini ya ƙara jini um, um, to shi wannan cupcakes kafin ki fara wannan daman kin taɓa yin wannan sai da sayarwa da nake makaranta mm. cike lokaci mm. sai ina dan yin kek haka na dan siyarwa mutane na siyarwa ɗalibai Ina siyarwa ɗalibai dan su ma su dan ci su dan ji daɗi yanzu an kammala karatun ne eh an kammala karatun kuma ake so a ci gaba da wannan sana'a dole a ci gaba ai ba a tsayawa to shi wannan sana'a zaki ci gaba da shi ne ko ko idan kika samu aiki zaki ajiye shi insha Allah zan ci gaba da shi kuma in ma na samu aikin zan fara yin aikin shi ma kuma bi iznillahi ba ma kawai daga gida za a rinka yi ba har shago za a samu a buɗe insha Allah To yanzu idan kika yi ta yaya to wace kafa kike tallata cupcake ɗinki da kike yi? Yanzu komai ya zama ah, waya so ta social media nake amfani da da kuma abokan arziki da suke taya ni gaya wa mutane. Idan kika ce social media mai sauraro ta wace kafa kenan zai tsumaye ki? Ga misali za a iya dubawa kan Instagram mm-hmm. wanda sunan shi kanshi kamfanin The Patisserie. idan ka je kai sacin ka duba za ka gani sai banda instagram sai ta ina kuma ake tallatawa babu wasu guraren ok sai dai kuma whatsapp idan mutum na da namba ta kamar yadda na saka a kan instagram din idan kai adin ɗina za ka iya samu kamar magana kuma ka ga abubuwan da nake da su to misali idan eh, mutum ya gani ya kira ki ta iya zaki isar zaki kai wa mutum wannan abin da yake so gaskiya yanzu tun da dai farawa aka yi babu abin da ake cewa delivery ba za a iya kai wa mutum ba sai dai mutum ya zo ya karba da kanshi amma insha Allahu in an ci gaba za a samu yadda za a rinka kai wa mutane kuma idan mutum ya kira dole dai a samu a kira eh, rana ɗaya kafin ah, kamar idan mutum yana so gobe yau ya kamata ya yi eh, tanadi eh sosai man to ga ki matashiya wani irin kira zaki wa 'yan wankin matasa 'yan gayu irin ku <laughs> a kan sana'a to kiran da dai kawai zan yi wa mutane kadde a zauna akwai abubuwan yi da dama da mutane za su yi ba wai sai abubuwan da kake gani ba waɗansu mutane suna yi za ka iya fito da naka abin kuma mutane su karɓa da hannu biyu to don dalila godiya Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.